واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمه لتفسير سورة الدخان جي من كان كرشان aya ta hamsin daidai bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da ranar alkiyama cewa ranar alkiyama rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware ta sukutun da guda don haɗuwan bayi a wannan ini a wannan ini Allah ya ce babu wani masoyi da zai iya amfanar da masoyinsa wani abu babu wani majibanci da zai iya amfanar da majibancinsa wani abu Allah ya ce illa man rahimallah sai kawai wadda Allah ya ji kansa Allah ya yi bayani game da itaciyar zakkum cewa itaciya ce ta masifa itaciya ce da Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta don ta zan fitina da jarraba ga azzalumai baki ɗayansu wanda ya kafirce ma Allah ya juya baya ma addinin Allah za a tursa tursasa mishi cin wannan itaciyar a ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga azabar Allah Allah ya tsare mu daga wuta Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama to yau za mu tashi a farkon aya ta hamsin da ɗaya, Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون الله من أوكتين سركيتي إن المتقين fi maƙamin amin, Allah ya ce lallai masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah Allah ya ce fi maƙamin amin suna cikin wani matsayi amintacce in ji Allah fi makamin amin suna cikin wani mazauni wani wajen zama shine gidan aljanna amin Allah ya ce kuma waje ne amintacce babu inda ɗan adam zai yi rayuwa kuma rayuwar a ce akwai aminci a cikin rayuwar in ba gidan aljanna ba jama'a mun fahimta babu wani waje da mutum zai yi rayuwa kuma ya samu aminci a cikin rayuwar aminci madawwami inda ba gidan aljanna ba ne babu wannan wajen rayuwar duniya Allah bai sa mata aminci a cikinta Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin lallai masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah wadda suka yi biyayya wa Allah suka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi maqamin amin Allah ce suna cikin wani matsayi wani wajen zama amin Allah ce amintacce idan an ce wajen zama ne amintacce to babu abinda mutum ke fuskanta na barazana a wannan wajen rayuwar duniya idan da Allah zai ɗauke wa bayi barazana irin na abokan gaba barazana irin na fitina da tashin hankali barazana irin na tashin tashina a cikin rayuwarsu a basu kawai da su da zallar rayuwarsu ba za su samu aminci a cikin rayu jama'a mun fahimta idan da Allah zai dauke wa bayi kowace irin fitina ta yaƙe-yaƙe kowace irin fitina ta tashin hankali kowace irin fitina ta kai ruwa rana da abokan gaba a barka da kai da 'ya'yanka da iyalanka ku rayu a cikin ƙasarku ko a cikin garinku ko a cikin anguwarku ko a cikin gidanku ba za ka samu aminci a cikin rayu domin ɗabi'a da zubi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ɗan adam akwai matsala tattare da ɗan adam matsalar akan kanshi da kanshi wato kai kanka da kanka akwai sashin rayuwarka matsala ne ma kanka idan da za a barka baka da abokin gaba kai kanka za ka iya zama matsala wa kanka da kanka to akwai aminci a rayuwar ka duba mana yau kashi da fitsari da ɗan adam ke yi shi kadai yakan zama ɗawainiya wa ɗan adam duk inda kaga ana sakawai duk kuɗin da aka kashe ma sakawai din ana yi wa kashi ne ina ku kuke kashin da kanku to matsala ce ko ba matsala ba ce sau nawa makwabci da makwabci suka yi sa'insa aka je kotu akan sakawai akan fa abin da ya shafi najasa ake wannan rigima tun da za ka yi kashi dole ka nema ma kashin wajen zama wannan ɗawainiya ne ko ba ɗawainiya ba ne duk inda kaga ana tonon shadda ana tona ana tona makashi ne idan an yi kuma dole a yashi dole a fashe dole a kashe dukiya to yadda za ka kashe dukiyarka don abincin da zaka ci ko suturan da zaka saka ko ruwa da zaka sha haka dole ka kashe dukiyarka don kashin da zaka yi to ina kashin kai kai kayanka shi ma matsala ne gare ka tunda akan sa kana kashe dukiyarka akan sa ranka na baci akan sa kana fada da leburori? akan sa kana daukan dawainiya na kai kawo jama'a mun fahimta haka yawo dawainiya ne majina dawainiya ne kai kanka da kanka idan an barka da kanka kai kanka matsala ne maka to akwai aminci shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗan aljanna ya shiga aljanna daga cikin aminci da zai riska ya samu a gidan aljanna annabi ya ce babu kaki a cikin gidan aljanna babu yawo a cikin gidan aljanna babu bayan gida a cikin gidan aljanna babu fitsari a cikin gidan aljanna babu al'ada a cikin gidan aljanna saboda gida ne na aminci haka ne bayan Allah to rayuwar dan adam babu wani dabo da zai yi wai ya ce ya samu aminci cikakkiyar aminci a cikin rayuwa Allah ya ce to amma idan mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya yi biyayya ma abin da Allah ya umarce shi ya yi biyayya wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi da shi Allah ya ce zai samu wani wajen zama wani matsayi amintacce shine gidan aljanna Allah ya ce fi jannatin a cikin aljanna aljanna domin idan mutum yayi aikin alkhairi ya kiyaye dokokin Allah to idan ya je kiyama ba aljanna daya ake ba shi shi yasa galibi duk inda kaga alqur'ani sai a dinga cewa jannatin tajari min tati al anharu jannatin jannat jam'i ne na jannatin jannatun shine gona shine fadama Allah a suratul rahman yace waliman khafa maqama rabbih jannatan Allah yace waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa matsayin ubangijinsa Allah ya ce to na gare shi mene Allah Allah ya ce jannatan aljanna guda biyu da a fara bawa mai tsoron Allah wali man khafa maqama rabbih na ga wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya tuna girman Allah ya tuna matsayin Allah ya tuna tsayuwar da zai yi a gaban Allah ranar alkiyama a mai hisabi a mishi isasi wannan sai ya sa ya kyautata ayyukansa Allah ya ce jannatan idan ya zo filin alkiyama Allah ya ce aljanna guda biyu da mu bashi a karon farko a can ƙarshen isan Allah sai ce kai wa min dunihima jannatan Allah ya ce wa min dunihima jannatan bayan waɗannan aljanna guda biyu da zamu bashi Allah ya ce za mu ƙara mishi gyaran aljanna biyu malam daga inda mutum ya kiyaye dokokin Allah to ya rufe asiri makas idan kaga mutum yana biyayya ma Allah yana bin dokokin Allah malam yana neman rufin asiri ne makansa idan kaga mutum ya juya baya ga Allah ya rungumi sakon Allah yana nema ya tona asirin kanshi ne da kanshi Allah ya ce masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah fi makamin amin fi jannatin suna cikin aljanna aljanna wa uyun da kuma maremari ƙoramai irin na gidan aljanna Allah ce za su ji daɗi za su wala a cikin gidan aljanna domin tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu fi jannatin wa uyun suna cikin wata irin aljanna aljanna aljanna wa uyun ga kuma koramai da suke gudana a cikin gidan aljanna Allah ya sa muna da rabo a cikin waɗannan bayi Allah ya sa muna da rabo a cikinsu. su sai Allah ya ce متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين الله يتيلبسون من سندس واستبرق sannan suna saka tufafin harir a cikin gidan aljanna min sundusin wa istabaraqin da sundus da istabarak duka kayan harir ne wadda Allah ya tufatar da ɗan aljanna shi a gidan aljanna jama'a mun gane bambancin su sundus shine mai laushin mai sharashara wadda ake sawa a ciki wa istabarak shine mai kaurin wadda ake sa shi kaman alkabba a saman na cikin Allah ya ce yalbasuna min sundusin suna saka tufa a cikin gidan aljanna na harir mai laushi mai sharashara wa istabarakin da mai kauri wadda ake sa shi a saman wadda aka saka a ciki Allah ya ce mutaqabilin kuma suna iskantan junansu a cikin gidan aljanna domin dan aljanna bai juya baya ma dan uwansa dan aljanna yadda muke zaunan nan ba haka ake zaman aljanna domin kallon fiskar ɗan aljanna a cikin aljanna ita ma ni'ima ce a cikin gidan aljanna in za a zauna wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan wannan na kallon kun jama'a mun fahimta yalbasuna min sundusin wa istabarakin Allah yake suna masu saka tufofi na sundus da istabarak wanda duka nau'i ne na kayan hariri shine wajazahum bima sabaru jannatan وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير تحرير إن أقوي سندس أقوي استبرك الله يشير الشيرا سيقول لها أتشين جدا الجنة آمين الله يشير يلبسون من سندس وإستبرك mutakabilin kuma suna masu fuskantar junansu a cikin gidan aljanna kazalika wa bi hurin in Allah yace kuma kamar haka mun hada su abokan zama da hurun in inji Allah jama'a mun fahimta ga makamin amin rayuwar da za a yi a cikin wannan gida na aljanna babu wata barazana ta nesa ko ta kusa ga koramai suna gudana a cikin gidan aljanna yalbasuna min sundusin wa istabarqin ga kuma kayan harir kala kala wadda za su saka Allah yace kazalika wazawwajnahum bihurin in sannan mun haɗa su da abokan zaman su a cikin gidan aljanna Allah yace su ne hurun in idan an ce hur jam'i ne na haura idan an ce haura ita ce mace wadda take da tsananin farin ido to ana ce mata haura malamai suka ce idan an ce haura ita ce matar da idonta fari ne fat dan bakin da ke cikin idon kuma yayi baki kirin saboda haka idon ya bada kala yadda ake bukata idan kuma an ce in in jam'i ne na aina'u idan an ce aina ita ce matar da kuma idon yana da dan gwadi ba kananan ido bane Allah ya ce to wazawwajanahum bihurin in Allah ya ce mun aurar da su ga hurun in mun hada zamantakewa na auratayya tsakanin su da hurun in malam haka alqur'ani ya ta ambata yanzu ba gashi a cikin wannan suran ba kazalika wazawwajanahum bihurin in Allah ya ce mun hada su alaka na zamantakewan auratayya da su da hurun in kaga nan idan Allah ya bayani a cikin suratul safat kuma kalan jikin sun yayi bayani كأنهن بيض مكنون jikinsu yaya Allah ya yi shi Allah ya ce su waɗannan ‘yan matan ka hunna baidun maknun Allah ya ce idan ka ga waɗannan ‘yan matan aljannan Allah ya ce kai sai ka ɗauka ƙwai ne rufaffe kaza lokacin da ta saka kwan to kuma bata tashi akai ba kasan lokacin da kaza ta saka kwai kuma tana kife da kwan bata tashi iska ya hura shi ba za ka iya ɗaukan kwan ka lugwigwita shi yadda ake matsa cincin Allah ya ce to haka jikin 'yan matan yake kuma ba shafe-shafe suka yi ba haka Allah ya yi su wazawwajanahum bihurin in ka annahunna baydun maknun Allah ya ce kai ka ce kwai ne rufaffen kwai wadda kazar bata tashi a kai, kura ya haushi ba iska ya hura shi ya bushe ba Allah ya ce haka jikin ɗan matan yake to wani zai ce to yaya kalan kuma jikin yake kalan jikin Allah ya ce ka na yaqutu ya marjan wal martan. Allah ya ce kalan jikin kuma kyallin jikin ka nal yaqut Allah ya ce jikin su kamar yaqutu ne wal marjan da kuma murjani duka duwatsu ne masu tsada masu daraja wanda suna sheki suna kyalli kaman diamond Allah ya ce haka jikin yake kuma shi ma ba shafe shafe akan shi ka nal yaqutu wal marjan Allah ya ce in matan suna nan ne kai ka ce yaqutu ne kai ka ce murjani ne ka ce zinare ne ka ce lu'ulu'u ne Allah ya ce haka ɗan matan ke kyalli to wani ya ce to kuma shekarunsu fa inna in sha'ana hunna in sha'a Allah ya ce ina an sha'ana hunna Insha'a Allah ce mun yi su ƴan matan Allah ce sabbin bugu ne daga kamfani ba su je ko ina na an sha'ana hunna in Allah ce mun kirkiri halittar su sabon ƙirƙira. daga inda aka kera su aka ajiye su ba inda suka je lam yatmi sunnim insun qablahum wala jan Allah ce jinnu ko mutum ba wanda ya taɓa-taɓa ko farcin ƴar aljanna sai shi mijinta da ya je ya same ta a gidan aljanna yanzu kai matarka ka ce lam misu, lam yadmisa insun ko ba naka wala jar ka ce ba wanda ya taɓa taba jikinta in a taɓa masu sun ta taɓa jikinta haka ne yanzu kai ka ce matar ka ba wanda ya taɓa taba jikinta sai kai zai yiwu Allah ya ce to amma in matan aljanna lam yadmisu insun qablahum wala jar faja'alnahunna abakara Allah ce kuma duka mun halice su ne ‘yan mata budurwaye ba ba zawara a cikinsu. Urban a taraba, urban ‘yan mata ne masu tsananin iya soyayya. Idan an ce urban jam'i ne na urube, urub ita ce matar da ta iya bala'in soyayya. A taraba Allah ce kuma sa'o'in juna ba za ka ce matar wani ta girmi matar wani. mana haka Allah ya ta siffanta su duk abin da kake so ka sani game da matar aljanna Allah a Qur'ani sai da ya faɗa ai a suratu suratu naba'i cewa yake illa lil muttaqina mafaza حدائق وأعناب ce inna lil muttaqina mafaza Allah ya ce lallai ga masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah mafaza Allah ya ce suna da wata rabautuwa da za su yi a ranar alkiyama kamar wani ne ya ce Allah menene wannan rabon inna lil muttaqina mafaza sai ya ce hadaika lambunai ne lambu lambu da su yi rayuwa a ciki wa anaba da gonaki na inabi inabi inabi wa kawa'iba a taraba da sabbin 'yan mata kawa'iba su ne matan da suke da sabbin nono a taraba Allah ce kuma sa'o'in juna wa ka'asan dihaka Allah ce ga kulolin giya kuma a cittike malai kai idan ka kalli hoton abin ka san wani ya mutsewa kawai A to an taimaka za hada'ika ga lambuna wa anaba ga inabi inabi wa kawaiba a ataraba ga bin yan mata wa kafa dihaka ga jiya a gefe ba shagali za yi ba ai Allah ma a Qur'ani yace shagali da yi وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون الله يتي إن أصحاب الجنة اليوم الله يتي للي إن الجنة أيوكم في شغل Allah yake suna cikin wani irin shagali fakihun Allah yake suna cikin annashuwa hum wa azwajuhum Allah yake su da matansu alal ara'iki muttaki'un suna kirkishin gide akan karabu irin na gidan aljanna jama'a duka kun duk inda aka ambata Allah sai ya ce masu tsoron Allah malam idan mutum ya tsaya addini ya bi Allah tsakaninsa da Allah kai kanka kawai ko ba a jawo aya da hadisi ba aka ce Allah zai yi tukuici ai ka san babban tukuici Allah ya ce to duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah ya ce zai rabauta zai ji daɗi zai samu babban rabo hankalin shi zai kwanta zai samu nishaɗi a rai Allah ya samu dace Allah ya ce kazalika wazawwajanahum bihurin ain Allah ya ce kamar haka mun kuma kulla alaƙar zamantakewa su da hurun ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin Allah ya ce suna kira a cikin gidan aljanna bi kulli fakihatin da duk ga dukkan wani ɗan ike kayan marmari duk abin da suke bukata Allah ke suna kira a kawo musu ga nan wildanul mukalladun suna kai kawo wajen kawo musu abin da duk suka bukata ita kuma aljanna duk abin da rai ke so ake baka ba wani abin da ka nema a ce maka wannan abin babu shi una fiya bi kulli fakiyatin suna kira a kawo musu kowane ɗan ice aminin Allah ce kuma suna cikin aminci babu randa wannan abun zai yanke kasar rayuwar duniya ana tattali da tanadi ko don gudun karewan abun haka ne ko ba ka ba idan ka samu dubu goma sai ka ce ka kashe biyar bari ka adana biyar to duniya ne wani can kiyama ukuluha da'imun wa zilluha Ukuluha da’im, Allah ya ce abincin aljanna dawwamamme ne babu ran da yake karewa wa zilluha inuwar aljanna dawwamammiyar inuwa ce babu ranan da rana zai buji dan aljanna Allah ya ce tilka uqubal ladina taqaw wannan shine karshen masu tsoron Allah ina jama'a mun ji tilka uqubal ladina taqaw wannan shine karshen masu tsoron duk lokacin da kaga sabon Allah ya taso wa mutum ya addabi mutum malan shedan ne shedan ne zai zo ya rabi mutum abinda zai cuce ka abinda zai cutar da rayuwarka sai ka dinga boyewa sai ka dinga buya domin ka je kai abinda zai cutar da kai idan ka ga mutum zai yi zina sai ya ɓuya sai ya tafi wata anguwa shidan ne shidan ne idan za ta fita ta je ɗakin saurayinta sai ta fuki kafa sai ta ga mahaifiyarta ta fara bacci sai ta ga babanta ya tafi wajen aiki to idan ba rashin hankali ba abinda za ka ɓoye ma uwa da uba kuma a ta alheri ne abu su makiyanka ne da su maka hasada ne to me yasa za ka ɓoye musu in ba taɓewa ba a sararin duniya akwai masoyinka irin mahaifiyarka akwai masoyinka irin mahaifinka yau inda za a ce mahaifinka ya nuna gwamna a jihar ku kai zai nuna saboda soyayya to aka ce za ka yi wani abu sai ka ɓoye mishi sai ka ɓoye wa mahaifiyarka kai a lissafinka ai ya kamata ka gane cewa wannan abun zai cuce ka ne to sai ta faki mahaifiyarta sai ta shiga bayan gida sai ta faki mahaifiyarta sai ta shiga kitchen sai ta faki mahaifiyarta sai ta shiga takonta mahaifinta sai ya fita aiki sai ta ja jiki sai ta shiga ɗakin saurayinta abinda ta je yi din takaici ne da bakin ciki a kanta da zurriyarta to sharrin shedan kenan shi duk abinda zai saka a wahala duk abinda zai rusa maka mutuncinka da imaninka to abun zai dinga tsare-tsaren jan ka zuwa ga wannan abu jin daɗi da za ka yi ya dawo da kunci ko bakin ciki mai alkhairinsa jin daɗin da za ka yi ya dawo maka da rashin mutunci da rashin kima mai daɗin wannan jin daɗin akwai babu ai shi yasa Allah a Qur'ani yace wa man yakuni shaytanu lahu qarinan yakuni shaytanu lahu qarinan Allah ya ce wa man yakun shaytanu lahu qarin duk wanda shaytan ya zama abokin sa shine abokin tafiyarsa shine abokin kai sa shine abokin hullarsa fasaha qarina Allah ya ce an yi mummunan aboki abokantaka ta yi mun Allah ya ce ba a dace da abokin zirga zirga ba domin babu abin da zai jaka in ba ga halaka innama yad'u hizbahu liyakunu min asabi sa'ir Allah ce iyaka shedan yana kira jama'ansa ne yana jan jama'ansa ne don kawai su zama yan wuta to amma idan ka kalli rayuwar ka kalli abinda mutane suke yi rayuwar nawa take rayuwar nawa take to amma shedan sai ya ta saka mutum abubuwa sai ta saka mutum abubuwa ya ta saka mutum abubuwa abubuwan da za su zama mishi damuwa da bakin ciki a cikin Allah ya ce yad'una fiha bi kulli fakiyatin aminin yan aljanna suna kira a kawo musu dukkan waɗansu ƴaƴan itatuwa na marmari da suke bukata Allah ya ce kuma suna cikin aminci babu wata barazana babu wani tashin hankali babu wani fitina kuma an shiga darus salam kenan eh darus salam an shiga darus salam zaka je ka zauna ga ka ga masoyanka ga ka ga bayin Allah ga ka ga annabawan Allah ga ka ga manzannin Allah ga ka ga siddiƙai ga shahidai ga salihai duk da kake ji malam ake cewa annabi Musa da Fir'auna kaza ya faru ya ce kaza Fir'auna ya ce kaza malam idan ka dace da rahamar Allah ranar alkiyama za ku zauna ga ka ga annabi Musa ya maka labarin da kansa duk da kake ji ake cewa annabi yusuf yan uwansa sun yi kaza yan uwansa sun yi kaza yan uwansa sun yi kaza to wannan duk abin da kake ji alqur'ani ya kawo abin da zai zama wa'azi ne gare ka zaka je ga kaga annabi yusuf ya maka labarin komai shi ma النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ya ce, wa man yuti illaha rasul duk wanda yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan masu da'an fa ulaika ma'allabina an'ama Allahu alaihim to waɗannan mutane suna tare da waɗanda Allah ya ni'imtar da ni'imominsa a kansu minan nabiyyin daga cikin annabawa waɗannan masu da'a wa Allah da manzon Allah suna tare da annabawa an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin siddiqai irin su sayyidina Abubakar wani sahabi ne zai yace manzon Allah muna tare da kai muna tare da kai yanzu kuma ran da ajali zo muka rabu yaya da kai manzon Allah mu ganka Allah sai yace a kuna tare da shi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin annabawa wasiddiqin da siddiqai washuhada da shahidai wasalihin da salihai Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa abokantakan waɗannan yayi kyau sun samu abokai nagari nagartattun abokai sun samu abokan zama nagartattun abokan zama to amma dai ai mun ji Allah yace wa man yufi illaha war rasul ko wanda suka yi da'a ma Allah suka yi da'a mu ka'idan kenan da'a ma Allah da'a wa manzon Allah irin waɗannan abubuwa sabai suke ji wani lokacin da aka je aka yi yaki za a yi yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar game da aljanna dabino ne anunsa ya gabata lokacin karasa cin dabino yace ce nifa ina jin kanshin aljanna tun duk da kake ji su Abubakar a ce an zo infaki ya kwaso duka dukiyansa ya bayar ma addini a awane ya dauko kaza ya bayar wallahi malam duka rabotuwar aljanna suke bukata to ya wuce ko bai wuce ba ya wuce amin ya wuce idan ka ɗauki dukiyar ka bayar don a yi ma'addini aiki zai wuce in ma ka cika anguwanku da motoci ne ta kota ina ina da zai wuce zai zai wuce zai zai wuce Allah ya buɗe mana zuciyarmu domin karɓan gaskiya Allah ya ce yadda ƙuna fiya bi kulle fakiyatin آمنين سيد لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم نعم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله يسلمك la ya zuku na fi halmaut kuma a cikin wannan aljannan Allah ya ce ba za su ɗanɗani mutuwa ba illal mauta tal'ula Allah ya ce sai dai mutuwar farko da aka yi ta ba an gama ta ba iyakacin ta dama ran da mutum zai bar duniya a ranar zai ji abin da ake ci duk masifar da mutum ya taɓa fuskanta a duniya duk wani bala'in da mutum ya taɓa fuskanta a duniya babu bala'in da zai ji mafi tsanani kamar ranar da za a fitar da rai a jikinsu duk bala'in da mutum ya ji a duniya duk tsananin da mutum ya ji a duniya to babu tsanani mafi tsanani da zai ji a duniya kamar fitar da rai da za a yi a jikinsu ran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a karbi ransa daro sa aka ajiye mishi a gaba gare shi da ruwa yana ɗiba ruwan yana zubawa a fuskarsa a wata riwaya yana sa tsumba yana ji ƙara shafawa a fuskarsa yana la ilaha illallah inna lil mauti sakarat yana la ilaha illallah mutuwa akwai magaji la ilaha illallah mutuwa akwai magaji to balle ni balle kai Allah a Qur'ani yace wa ja'at sakaratul maut bil haqq sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid idan mala'iku sun zo karɓar ran mutum kafin a cire ran fajiri sai su ce mishi wa ja'at sakaratul maut bil haqq da su ce wani yau magagin mutuwa ya zo maka da gaskiya duk wadda da kake ji a baya na kame kame waja'at sakaratul maut bil haqqi yau magagin mutuwa ya zo maka da gaskiya zalika ma kunta minhu tahid dama abinda kake ta babbaudewa kenan to yau ya zo idan mutum zai tsallake kwalta kaga ya tsaya ya duba nan ya duba nan me yake tsoro to mala'ikan sai ya ce abinda kake ta wannan waiwaiwayen yau shi ne ya zo da gaskiya to akwai magaji to idan aka cire ran mutum annabi ya ce idan mutumin kirki ne wahala ta farko ta ƙarshe kenan in ji in dai wahala ce ya yi ta farko ya yi ta ƙarshe Allah ya sa mutuwar mu ta zama hutu gare idan mutumin banza ne annabi ya ce to a wahalar da zai fuskanta wannan shine karamin wahala malam ka dubi yadda mutane suke wasa da rayuwarsu shan wiwi wasa da rayuwa ne shan giya wasa da rayuwa ne zina wasa da rayuwa ne bidi'a wasa da rayuwa ne alaka da ya ko yan tsibbu wasa da rayuwa ne kashe rayukan mutane wasa da rayuwa ne cin dukiyar jama'a wallahi wasa da rayuwarka wasa da rayuwa ne duk wanda kaga waje sace kudin jama'a wallahi yana wasa da rayuwarsa yana tattali da taladin bakin ciki makansa wasa da rayuwa ne to idan mutumin kirki idan mutumin kirki ne wannan magajin mutuwan wahala ma shi ne na farko shi ne na ƙarshe ya gama shi da wahala har abadan abadan har abada har abada wahala bai sake ganin ta tun daga kabari kuma ya shiga ni'ima har illa man sha la yadhukuna fiha al-maut Allah yake ba da su dan mutuwa ba illa mautatul ula sai waccar mutuwa ta farko da aka yi ta ita kuma dama ai ka'ida Allah ya ajiye ko kullu nafsin za'ikatul maut Allah ya ce kullu nafsin za'ikatul maut Allah ya ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa yaya ake mutuwa Allah ya ce kai ma da ji ba kun taɓa danna rago na layya kuka yanka shi ba me ya ji Allah ya ce kai ma da ji Yaji? ya ji Allah ce kai ma da ka ci abinda ragon sunanka ya ji abinda kazarka ta ji Allah ce kai ma da ka ji abinda ta ji wannan kowa zai ji bambancin kawai akwai tsanani na fajiri akan namuni alu to mana duk wannan da kace magana a a saukin mutuwa wallahi mutum shi ke nema ma kansa sauki wallahi mutum shi ke nema ma kansa sauki amma daga mutum malam ya rufe ido ma duniyar baya tunanin wannan masifa da za ta so ai wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce mun taɓa muhadara su kutum da guda akan hadisi wani mutum ne cikin mutanen Madina zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ayyul mu'minina afdal manzon Allah a cikin mu'minai waye fi falala inda za a ce duka ga taron mu'minai duk sun yi imani da Allah da ranar alkiyama to a cikin su waye fi falala da daraja abin Allah kana annabi yace ahsanuhum khuluqan mafi kyawun dabi'a a cikin su waye fi kirki waye fi kyakkyawan dabi'a waye jama'a suka fi jin dadin zamantakewa da shi annabi ya ce to a cikin mu'minai shi wannan ya fi su falala a wajen ƙara sai ya ce ayyul mu'mini na akiyas to manzon Allah a cikin mu'minai waye fi dabara waye fi wayo alkaisu huwal aqlu alkaisu huwal aqilu mai hankali ayyul mu'mini na akiyas a cikin waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar alkiyama wane ne ya fi hankali ya fi wawe fi basira ƙara sai ya ce musu aksaruhum lil mauti zikra wadda ya fi yawan tuna mutuwa duk wayon mutum annabi hadisi ya ce wadda ya fi kowa hankali da wayo wadda ya fi tunanin mutuwa mala ka dinga tunan ran da za ka yi bankwana da 'ya'yanka ranar tana zuwa tana zuwa ran da za ka yi bankwana da 'ya'yanka ga sunan wani a goye wani a hannu wani ya girma kun rabu kun rabu kenan mai yawan tuna wannan annabi ya ce ya fi kowa hankali a duniya ka tuna ran da za ka yi bankwana da ofis ɗinka ka tuna ran da za ka yi bankwana da shagonka aktsaruhum lil maut zikirar, wa ahsanuhum lima ba'dahu idadan. annabi ya ce da wadda kuma ya fi tanadi da shiri ma abun da zai biyo bayan mutuwan to duk basirar mutum annabi ce wannan ya fi shi hankali wannan ya fi shi hankali duk basirar mutum annabi ya ce wannan ya fi kowa hankali waye annabi ya ce mai yawan tuna barin duniya za ka barta za ka barta duniya dai ko ta maka daɗi za ka barta in ma ba ta ma daɗi ba za ka barta ka yi addini za ka barta ba ka yi addini ba ma za ka barta duk daren daɗewa za ka barta ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba da ka bar duniya ka ji daɗi baka ji daɗi ba da ka bar bari ya zama dole Allah ya ce wa annabi yo kai in ɗauki rayuwarka kuma in bar wani afa in mitta fa humul kalidu Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuldi Allah ya ce ma annabi ban taɓa sa ma wani dawwama kafin ka ba a ce wai shi ba zai mutu ba Allah ce ni ban taba yin sa ba afa in mitta fa humul kalidun Allah ce yanzu kai ka mutu wani kuma ya sha a ah, ai tun daga da an ce annabi ya mutu kawai ka sha ba makan ka ruwa afa in mitta Allah ce yanzu in ka mutu fa humul kalidun to su madawama ne akwai wanda zai dawama ai haka Kakan kakanka da ka tashi baka san shin nan ba wanda tun kan haife ka ya rasu shi kakanka da ya rasu kafin a haife kan shi ma fa ya yi budurwa ya yi soyayya ya yi amarya an yi angwanci ko ba yi ba an yi wucewa kawai yi ba shi ma ya yi budurwarsa shi ma ya yi aurensa shi ma an kawo mishi amaryarsa shi ma sun yi soyayyarsu malam wucewa kawai Na naka zai wuce ko ba zai wuce ba to qur'ani kenan ma wallahi iya karatun da ke qur'ani ke kawai a nuna maka duk abinda da kake gani shi din ne ba shi bane abinda da kai hankalinka bai kai kanshin ba kuma shi din ne Allah yace la yadhukuna fiha al-maut ba za su ɗanɗani mutuwa ba a cikin gidan aljanna mutuwa ta mutu annabi yace idan aka kai ‘yan wuta wuta aka zuba su Allah ya tsare mu idan aka kai ‘yan aljanna cikin aljanna aka sa su aka raka su Allah ya sa muna cikin su annabi ya ce za a zo da mutuwa a siffar rago tsakanin wuta da aljanna sai a zo a tsaye da ita a siffa na rago sai a kira ‘yan aljanna ‘yan aljanna ku leko duka sai su leko a ce kun gane wannan menene sai su ce mun gane Allah menene sai su ce mutuwa ce sai a ce in wuta kuma ku leko sai su leko kun gane wannan menene sai su ce mun gane Allah menene sai su ce mutuwa ce Allah sai ce a danne ta a yanka ta in wuta suna kallo za a yanka mutuwa in aljanna suna kallo za a yanka mutuwa bayan an yanka mutuwa ita ma mutuwa ta yi shure-shure ta cika Allah sai ce ‘yan aljanna ku koma aljanna rayuwa tutur a cikin ni'ima mutuwa ta mutu ‘yan wuta ku koma wuta ku zauna rayuwar azaba tutur don mutuwa ta mutu annabi ya ce babu daɗin da ɗan aljanna zai ji mafi daɗi kamar ganin mutuwa ta mutu ai tun da mutuwa ta mutu kan ai ya san ya shaƙe babu bakin ciki da takaici da ɗan wuta zai ji kamar ganin mutuwa ta mutu tun da mutuwa ta mutu ai ya san ya shiga uku animal shi yasa karka wani daga hankalinka karka wani daga hankalinka ma abinda Allah ya kaddari shine rabon ka da shi abinda Allah bai baka ba kai hakuri ka da kai rayuwar ka ci gaba da kirgata. ba ga annabi yaqub ba jama'a mun karanta sa doguwar kissa a qur'ani shine baban su annabi yusuf annabi ya yi aure shi ma ya haifi yaya ga labarin yayansa nan a qur'ani su goma sha biyu duka maza a'a annabi yusuf za a dauke shi a jefa shi a rijiya ya ce musu a'a ni kai ku tafi mun da ɗana ina tsoron kar kura ta cinye shi a'a ina tsoron kar abu kaza ya same shi su ce mishi kaza a'a ɗansa ya ɓata ya yi kuka ya makance ku je ku nemo mun ɗana malam gashi sura su kutum da guda tun daga farkon har ƙarshen ta akwai labarin annabi ya kuma cikin malam to an yi wannan an yi aure an hayayyafa a'a an yi kaza duka an gama sai ga qur'ani na gaya mana yau ga annabi yaquba ya kwanta a shimfidar mutuwa قالوا نعبد إلهك وإله آبائك القرآن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يتي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أي أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الله يتي كنا لوكتن da mutuwa ta halarto ma annabi yaquba ma'ana da Allah ya ce ku ga yadda al'amarin annabi yaquba ya kasance da ƴaƴa iz qala li banihi idhhaba am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut Allah ya ce lokacin da mutuwa fa halarto ma annabi yaquba to ina da yanzu an zo karshe ke. iz qala li lokacin da yace ma ƴaƴansa mata abuduna min ba'di idan na mutu idan ku bautawa yana kan shimfiɗa lokacin da ya ji jiki ya yi nauyi jikinsa ya ba shi al'amari ya kusa to oh, duniya kenan sai ya ce a kira mishi ‘ya'yansa duka da ya aiba a duniya duka suka zo suka taru a gaban shi sai ya ce musu mata abu duna min ba'adi idan na mutu mai za ku ci gaba da bauta domin kana isa kiyama ɗaya daga cikin tambayar da za a fara maka yaya ka bar ‘ya'yanka ma ta'buduna min ba'di qalu suka ce na abudu ilahaka baba za mu bauta ne ma abin bautanka Za mu bauta ma Allahnka wa ilaha abaika mu bauta ma Allahn iyayenka Ibrahima wa Isma'ila wa Isaac mu bauta ma Allahn Annabi Ibrahim Za mu bauta ma Allahn Annabi Isma'il Za mu bauta ma Allahn Annabi Isaac ilahan wahidan baba mu Allah ɗaya za mu bauta wa nahanu lahu muslimun kuma baba duka mun sallama Allah annabi ya kusa me da kanshi kan matashinsa sai ya cika shikenan kuma an tafi ga isra'ila ga banu isra'ila shikenan an rabu an rabu to karkai wani daga hankalin kamar rayuwa ka yi ƙoƙari, wajibin da Allah ya halicce ka don shi ka bauta mishi ka yi ƙoƙari. kana tafiya neman ilimi neman ilimi ta wannan hanyar ai da ka sanya da ka bautar shi ta'rifuni qabla an ta'budun in baka nemi ilimin addini ba ya da ai ka iya bauta ma Allah kun ga ba zai yi to ka dage kana tafiya kana daukan karatu kana koyon karatun addini kana ibadodinka kana tafiya kana neman abincinka kuma ka ba ma kanka hakuri idan talauci ne ka sun sha ta sha ta ta addabe su a gabaninka haka ne ko ba ka ba kuma talaucin ma in ka muke ina dole ta ka. ba shi kenan ba kafin kai dubu nawa aka yi talakawa kar ka matsa ma kanka sai ka sayi fili kar ka matsa ma kanka sai ka yi gida kar ka matsa ma kanka ka nema idan Allah ya hore ma kai idan bai hore maka ba miliyan nawa suka mutu ba su da gidan kansu to idan ka daure ka dace ka danni zuciyarka sai ka je ka samu gidan da ba kamansa Allah ya ce la yazuquna fiha al-maut ba za su ɗanɗani mutuwa ba illa al-mautata ula sai mutuwar farko da suka riga suka mutu mata wa waƙahun azabal jahim kuma Allah ya tsare su daga azabar jahannama to ba an tsira ba kenan Allah ya ce fadalan min rabbi Allah ya ce wannan falala ce daga ubangiji a saukar da alqur'ani a saukar da wannan wa'azin amma maka wa'azin Allah ya ce falala ce daga ubangiji falala ce daga ubangiji fadlan min rabbik falala ce daga ubangijinka zalika huwal fawzul azim Allah yace wannan kuma babbar rabo ne shine babbar rabo mafi girma inji Allah ka rayu a duniya ka gama rayuwarka ka mutu ka samu kanka a cikin yan aljanna Allah yace fadlan min rabbik wannan ai falala ce daga ubangiji zalika huwal fawzul azim Allah yace kuma wannan shine babbar rabo in ana cewa meye rabo to shiga aljanna shine rabo menene babban rabo shiga aljanna shine babban rabo Allah ce falala ce daga ubangiji kuma zalika huwal fawzul azim wannan shine mafi girman rabautuwa Allah yake fa innama yassarnahu bil lisanika iyaka mun sauke wannan alqur'ani ne da harshenka la'allahum yatazakkarun Allah ce don mutane su wasu? mun saukar da shi ne da harshen larabci muka saukake shi don me Allah Allah ce saboda in an karanta wa mutane su gane su fahimta su wa'astu ina da iya manufan karatun shine mutum ya wa'astu fa inna ma yassarnahu bi lisanika iyaka Allah ce mun saukar da shine da harshen ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani ne ya ce Allah dan me ka saukar da alqur'ani da larabci Allah ce la'allahum yatazakkaruna domin bayi su wa'astu da qur'ani in an karanta musu su fahimta su gane kuma su ɗauki wa'azin su saka a cikin zuciyarsu ya amfane su bar ta ƙi Allah ya ce to kai daku idan ka yi wa'azi to kuma ka jira ka ga me zai faru innahum murtaqibun su ma suna daku da wadda ya bi Allah da wadda ya ƙi bin Allah duka daku ake haka ne ko ba ka farta ƙibi Allah ya ce ka kai daku yi jira murta murtaqibun Allah ya ce su ma suna daku Allah zai hukunci a tsakani za ka ga abin da zai biyo baya su ma za su ga abin da zai biyo baya dukanmu ai da ko muke yi da kai da ka ɗauki wa'azi za ka ga abin da zai biyo baya wadda yake ɗaukan wa'azi shi ma zai ga abin da zai biyo baya Allah ya samu dace jama'a wannan shine ƙarshen suratul duka. abinda muka karanta ciki daidai Allah ya bamu nan wadda muka yi kure Allah ya yafe mu nan gaba in mu karanta ya ba mu ikon karanta daidai din Allah ya taimake mu muna ta tawassuli da waɗannan karatuttuka da muke yi Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Ibrahim Ibrahim